alhamdulillah yanzu duk kin yarda da abin da na faɗa miki na yarda duk kuma abin da na ce ki faɗi za ki faɗi to alhamdulillah ilaha illallah ilaha illallah ilaha illallah wa وأشهد أن محمد رسول الله أن محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين تشيكي malam hudu zaman nan na mahan shehu tafiyan nan tasa da shi da ɗansa anwaru tafiyan nan fa ta ɗaure min kai saboda baya tafiya ya ɗauki dogon lokaci irin wannan hawa alaga ta ai a lafiya ita ke kuya rashinta da kowa ya riga ya ji a garin nan saboda ga wuraren ma za a yi ce gashi gashi duk da cewa duniya nan dai ba a bar amincewa ba ce kina gaskiya ne mala da mu kome kake gani akan wannan tsari hakika maganar da malam hudu yake cewa lafiya ita take buya inda akwai wani muhimmin abu da ya faru da mun samu labari gaskiya haka da kaga haka ai lafiya lau Allah ya sa Allah ne ya ba abin da nake nufi wai da a cikin mu a samu ko mutum biyu ne ko uku su sa ai addu'a za a kawai Allah ya dawo da su lafiya gaskiya Allah ya bayyana mana Allah ya bayyana Allah ya bayyana Allah ya bayyana su Allah ya dawo da su lafiya mu yi addu'a to a bisa haka Allah ya amsa salati goma ga annabi out window. lafiya? Allah ya sa masa ruwa, ya fa masa ruwa. mai sarki yana faɗa ittaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitinar da mutum yake jawo ta ba fa shi kadai za ta saba ba za ta shafi wani ma fa daban ya kamata ku shiga taitayin ku wanda wannan abu kamata yi a ce kun fuskanci kafirai wanda ba Allah a gaban su amma kowannen ku ina kiran sunan Allah ina kiran kalmar Allah amma ina irin wannan abu to Allah ya kamata ku kwantar da hankulanku inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ki gani addinin musulunci ina da daɗi saboda kin ga dan wani daɗi ma sai aka ce ko da mace ce ba ma namiji ba ya kamata ta dinga dan wasanni kin ga kamar iya ruwa da gudu da doki wasan doki kin gane shi ko da na takobi ko na mashi ina da kyau ko mace ce ba namiji ba ta dinga yi saboda ma jikinki kai ina wuyi kuma kya samu kariya ga makiya balantana mu da muke tsakiyar su don ma Allah ya taimake mu ya mana katangar karfe da su a nan kina nufin don in dinga motsa jikin nan a kwarai da gaske ai yana da kyau ki dinga motsa jikinki saboda koda sun taho a cikin waɗannan abubuwa uku kya samu abin da zaki tsirar da rai da kuma rayuwarki. ce mu saboda irin abubuwan da suka dinga faruwa ɗin nan ne ban ji daɗi ba dukkaninmu muna musulmi da ɗaliban ɓangaren ka da ɗaliban malam ja aka zo aka yi abin da ainihin wato ba mu ji su ba a matsayinmu na musulmi gaskiya ne wannan shi ne dalilin da ya sa na ce mu taru domin ainihin a sasanta haka ne duk muna kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullahi amma kuma mu dinga daukan makami muna ainihin sarar junan muna kashe-kashe da sauransu to wannan ai kaga ba daɗi kuma kada mu manta fa a koda yaushe musulunci abin da yake bukatar mu da shi mu haɗa kai a haɗa kai annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa ainihin abubuwa guda uku ga musulmi haramun ne kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu jinin musulmi da ainihin dukiyarsa da ainihin mutuncinsa haramun ne musulmi izo ya taba masa waɗannan abubuwa to amma a ce an zo an samu ana ta kashe kashe a buge wancan kaje wannan kuma kowa ina la ilaha illallah kaga ai ba daɗi to ni ne amfani da wannan dama ne saboda dama ubangiji subhanahu wataala ina gaya mana cewa wa in da'ifatani minal mu'minina ikatatalu fa aslihu bainahuma saboda haka sulhun nake so a ko ba gaskiya ba domin kuna cewa wa sulhu khairun sulhun nan shine yafi alkhairi da fitina fitina ba ta da daɗi do Allah do annabi ku haɗa kanku haɗa kanmu gaba ɗaya kuma idan mun duba fa akwai waɗanda ma suna can ma ainihin musu ma yarda da ubangijin ba su ya kamata mu je mu fuskanta domin mu kirawo su su ma su amfana da wannan ainihin falala ta musulunci wataƙila in Allah ya shi inufi su da shirya sai su shiru amma mu zo mu ta kashe junanmu ai ba shi da amfani do Allah do annabi mu tsawatarwa da yaran nan nan alhamdulillah alhamdulillah dama dai abin da ya faru dai ya faru ne ala ilmin gaskiya ne don kowa ya san ba daidai ba ne gaskiya ne kuma malam ka ja to amma na so ka karasa aya gaskiya ne domin dai ai Allah tabaraka wa ta'ala kaga cewa fa in bagar ihidahu ma alal ukhra haka ne fa qatilul lati tabghi hatta tafiya ila amr gaskiya ne sai a duba tsakanin masu rigima biyu wanda duk ya ki yadda da magana ta gaskiya to sai a haɗu a yaki wannan da ba shi da gaskiya haka ne to dama dai akar baka lawo mu mun yi wannan abu ne ala ilmi gaskiya ne ba mu je mun tsokana ba haka ne aka zo aka tsokane mu to musulunci ya baka dama an amma abin da ba za ka iya haƙuri ba karama daidai da gwargwadon abin da aka yi maka dama mu shine hujjar mu gaskiya ne to amma yanzu tunda an kira sulhu alhamdulillah mu mun fi son sulhu to alhamdulillah eh alhamdulillah ma mun bar abubuwan da ya kamata mu yi kamar yadda ka faɗa ga wasu jama'a san Allah ba mun zo nan muna bata lokuta gaskiya ne to alhamdulillah amma na so a ce ja yana gurin nan gaskiya to amma ai ga yaransa haka ne tunda su kamar shi kamar yana ne haka ne tunda su ne dai na kusa da shi a daman da zarar ya zo za mu shaida masa gama mu ne shegun ciki mu ne fitinin ciki don mu muke shiga ja ya fasa kuma ala ta malam haka ne wannan abin duk ya faru ne saboda karancin ilimi musamman ma na fiƙihu gaskiya ne mun dogara ga kan Kur'anin nan kuma ba cikakken fassara mu dai muka sani ba gaskiya fi sabilillah neman kuɗi ne mun yadda mu ne yan kalakatu to amma yanzu mun je mun nemi ilimin nan kuma mun sani dama an ce wai shuruɗu taubati annadamu alama fata to alhamdulillah sai dai mu fatan abinda muka yi a da Allah ya mana gafara kuma mu yafi juna to amin su kuma waɗanda muka rasa a wannan fada ubangiji Allah ya ji kansu to amin amin Allah ya fi amin amin yanzu Allah gafara mallam haka ne Allah sai kai mana addu'a domin Allah ya tabbatar da wannan sulhu to Allah yi salati goma ga annabi sallallahu alaihi ala sayyidina aini ga baki ɗaya ma irin wannan abun da yaran nan suke ɗaukowa ga baki ɗaya haramun ne ban ga dalilin da za ku tashi ku dinga tafiya kuna tsokanar su ba kun je kun da kan musu kannuka kuma kun zuba musu da burkutu to irin wannan menene sa. manzo sallallahu alaihi wasallama ina cewa ɗayan ku baya zama mai imani sai ya sowa ɗan uwansa abin da yake sowa kansa to tunda kula wannan suna kusa da mu mu ma ai ba wayanmu ne iwayar da mu a cikin addinin musulunci ba iko ne na Allah to su ne wai ran nan mun je wucewa kurin wai suka ga mu suke cewa tallo wai wannan baban namu mai jan carbi suke ce mun ne a to jan carbi zai hana ni istighfari ne da ilala babu dalili duk wannan abubuwan ma duk bai mata so ba wannan tashin tashinar mutanen nan an daɗe da su ana tare shekara da shekaru a aika musu da wannan a aika musu da takarda a nuna musu cewa addinin fa addini ne na gaskiya addini na zaman lafiya a jawo su a jiki domin a samu su ma su karɓi wannan addini gaskiya ya fi sauki babu laifi mala da mu idan mun tashi na'am yanzu kiran sallah ake in muka yi sallah aka idar na'am ka je gida ka rubuta takarda na'am insha Allah za a rubuta ai ma irin wannan wasiƙa ya kamata a rubuta ta saboda neman maslaha ne da wa'annan arna saboda mun dade muna zaman zamantakewa da su ku tashi ku tafi harka amma da kai yau ka a sake ku tafi harka ku ba ku ba su carbi mu za a hana mu can carbi ne inda mu wani gari da hailala da istighfari a yi addu'a Allah kyauta amin bismillahir rahmanir rahim Allah mutaka Father, to send you. Come home now. You go to uh, Ban Ban. It's Ban. kundaru kunda kundaru kunda kundaru kunda kundaru kunda yawwa shi ne ba juda eh. da wannan yaro eh. sun gudu eh. sun ba kundaru kunda shi mai gida an ji bayan ko na gane. Tun na an yi gudu da na ne. Ja a yi ba mu ejini ja mu yi tafiya. Aka. Ja mu buga jikin na. Kundaru ya lance shi ma. gbàdúrà sí kí ni gbájú yakalẹ̀ ta alábàbò tashe ni ba ai duba idanun naka a gidan duba idanun naka duba idanun Kundaru kunda. Kundaru kunda. Kale ba abu

ما ولا <laughs> <laughs> alhamdulillah malam wannan haduwa da muka yi dai sakamakon wancan taro ne da muka yi na baya na sulhun nan kuma wannan ya nuna mana cewa alhamdulillah kan mu ya haɗu domin gaba ɗaya gashi da almajiranka da na shi ainihin malam ja dai an haɗu duk da cewa dai malam ja wani uzuri babba shi ma wanda ya shafi aiki na musuluncin ya sa bai halarta ba to amma ɗaliban nan nasa sun gaya min cewa duk abin da aka zartar shi ba ya yadda shi ma ya yadda alhamdulillah to saboda haka mun yi magana in baka manta ba cewa mutanen nan ya zami mu fuskance su domin a je a kirawo su zuwa ga ainihin addinin musulunci su waɗannan waɗanda suke ba su da addinin nan maguza nan ko ba gaskiya ba domin wani Allah suke bautawa to amma fa kai malam kamar da ka sani Allah ya nuna mana sharadai na kira ko ba gaskiya ba Allah ubangiji subhanahu wataala yana gaya mana a cikin alqur'ani ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana in zaka yi wa'azi zaka kirawo mutane to ka yi da hikima da kuma gargaɗi mai kyau ba da wauta ba inda maimakon ka jawo mutum cikin musulunci kuma ka daɗa ainihin bazama shi ya wani guri to shi sa nake so malam kai wa ainihin ɗaliban nan namu gaba domin yanzu kai bi kai abin nan taura bi zaka mm, yau watan da aiki bi zaka yi da naka da na malam tun da an zama ɗaya almajiran nan duk gaba ɗaya sun zama naka saboda haka sai a yi musu ɗan ainihin gargaɗi kafin dai kuma mu ga abin da za mu dosa ko ba gaskiya ne to alhamdulillah <clears throat> dama dai kamar yadda ka faɗa tun da nassin alkur'ani ne ubangiji tabaraka wata ala ce a kira zuwa tafarkinsa da hikima da kuma wa'azi mai kyau to kaga ashe kenan akwai mara kyan gaskiya kwarai kwarai eh. saboda haka akwai bukatar wanda zai yi kira ya zama ya wadatu da ilimin abin da zai kirawo mutanen zuwa gari gaskiya ne gaskiya ne kuma ya bi ta hanyar da ya kamata hmm. ya kirawo su haka domin akwai hanyoyin da ka yi kiran amma shari'a ba ta yarda da bin su ba gaskiya ne kaga duk da barnar fir'auna hmm. da yawan ambatansa da Allah ya cin alkur'ani hmm. da ya tura a je wajensa sai ya ce wa kula lahu qawlan layyinan la'allahu ya ta zakaru a ne tare ku da ya san ba zai wa'azanta ba mm, kwarai ba kwarai gaskiya ko kuma akwai ah, ainihin siyasa na'am manzo sallallahu alaihi wasallama ya ba da umarni a yi saka siyasa a cikin dukkanin mu'amala matuƙar ba matukar bata saba wa alkur'ani da sunna ba to siyasa ba wai ina nufin irin ta yahudi da nasara ba hmm, siyasa shine saka hikima cikin kowace mu'amala an taba samu zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama hmm. akwai mutumin da ya ringa yin waƙoƙi na zambo ga musulunci da annabi hmm. to dai suka yi har suka gaji Allah ya gajiyar da su to har wani lokaci kuma bayan abu ya wuce ya zo wajen annabi da wata bukatarsa annabi ya kawo mashi shimfiɗa suka zauna suna hira mm. aisha allah yarda da ita tana daga cikin gida bayan annabi ya koma gida sai ta ce muryar nan da naji mm-hmm. kamar muryar wane mai ma zambo din nan da musulunci sai ce mm-hmm. shi ne mm-hmm. to ya na hira ta gudana tsakaninku kamar ta masoyi da masoyi sai ce haka ake wa miki dan a rage kaifin kiyayyarsa wannan ita ce irin hikimar da ake so a saka a cikin mu'amala eh. to aka rabu na'am amu bangaren namu eh. mun zo ne domin a haɗa ƙarfi da ƙarfe oh. a ƙarfafa a shigar wa mutanen nan domin hadisin manzan Allah da yake cewa umirtu an uqatilan nasa hatta ya shahadu to shine muka zo a hada karfi mutanen nan a ji a musu buju buju a musu gunduwa gunduwa a fada musu a yi jihadi Allah ya jihadi ai ba fahimci ma'anar hadisin yau haka ne ai dukkanin abin da ubangiji ya shardanta shi yana shardanta shi ne bisa sharadi gaskiya ne yakar mutane da ya ce a yi akwai sharadi idan mutane suka zagaye ku ba musulmi ba ko suka kusance ku to sai ku fara kai musu tallan musulunci ga yadda yake gaskiya ne idan sun karba an zama daya alhamdulillah idan ba su karba ba sai ku ce to a zo a yi zaman amana mm-hmm. ba za a haɗu da mu a cuce ku ba mm-hmm. ba za a haɗu da ku a cuce mu ba duk wanda kuma wata matsala ta same shi zai taimaka wa ɗaya a maganinta to idan ka da mutum ba zan cuce ka ba ba za ka cucen ba ya ce bai yadda ba ai yana da so ya cuce ka gaskiya ne to na uku sai ya ce to ku fito a yaki tunda ba amana to anan duk wanda ya yaki wani ya zama bawansa shi ake nufi ba haka kurin kurin katilan magatulan ba gaskiya ne alhamdulillah to kaga bayanin kenan eh, ah. shi yasa dama ce din dole a ƙara sharhi a fahimci abubuwa in an lura za a ga sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa fati hmm. ai akwai mutanen da ba musulmi ba da yawa kwarai kwarai kwa to me yasa haka gaskiya da da ka fahimta ne hmm. da gaba ɗaya sai sun kare kenan zai wafaci ƙwarai kuwa sai a lura da wannan gaskiya ne alhamdulillah alhamdulillah malam ina ganin wato da ƙarshe ka san akwai yaron guri na anwar na'am da yake dama ina yawan ainihin kusanta irin waɗannan mutane to to saboda haka nake ganin zan same shi zan sake tura shi domin ya daɗa sama mana bayanai yadda ya kamata a fuskanci mutane ko ba gaskiya ba in so sai mu zo mu daɗa tsarawa da ya kamata ya kamata a dashi mutane domin wannan zama bai kamata ya zama shi eh, ne na karshe ba ko ba gaskiya ba ya kamata ainihin abin da ya zo min da shi don Allah da zan zo maka bayani to shi ke kama kuma a tara waɗannan sauran yan uwa mm. sai a tara su kuma ga irin abin da za a fuskanta haka ne to Allah ya rufa asiri sai eh, sai addu'a malam Juda! Lafisu, idan har ka gana yadda da kai a cikin zuciyata, sai ka yadda cewar Allah ɗaya yake. Juda, kada mu yaka da ki. Kaga. mun yi haka da uwata da ubana da yayyina ballantana kai juda to ka yadda allah ɗaya yake kuma yana da ma'aiki annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam juda Look at your tumbalin tumba ba ragargaja tumba wai tumbalin tumba ba ragargaja tumba tumbalin tumba ba ragargaja tumba wai tumbalin tumba ba ragargaja tumba wai tumbalin tumba ragargaja tumba assalamu alaikum wa alaikum juda anwar juda ke ce anwar daman kana nan juda ai tun ina nan tunda mutanen ku suka kore mu ni da babana daga garin nan ban dawo ba sai yanzu kullum na kasa bacci tunanin ki nake yi na ce to zan dawo ko da ku za su yi ajali na sai na ga halin da kike ciki amma ya aka yi haka Anwar, kaga ikon Allah kenan. Allah ya iko. Juda an yi haka. To Juda da yanzu da wanne suna ake kiran ki? Anwar ai suna na Juda mun da ka sani. Juda ai ba suna ne na musulunci ba. Amma da kin canja suna saboda Juda sunan ku ne na al'ada. To Anwar ai sai ka canja min sunan da kaga ya fi dacewa da ni. Juda kin bani zaɓi? Na baka zaɓi. To Juda aisha ya dace ni ina ganin a sa miki aisha mana aisha kwarai da gaske domin kana ga ya dace ai sunan babban suna ne anwar to na gode to yanzu ina yaran ki anwar suna can suna jira na kaga yanzu ma duk goyon baya na su Allah juta Allah anwar zo mu ƙara sama gurin da lale da ke a yau sai barka a yau ya rabbana ne rogo dangon ka zan kai sako an sha yau sai karko albarkatun manzanka da a yau sai murna kin gana addini na kin sarkace sarki na Allah ya yi albarka. Aisha kina burge ni shi yasa kike mun sani ƙaunar ki bana rauni duk wahala na ɗauka. ya sha Allah na gani sai ki sarrafa ni ki ɗauka. Inda batun kyawu ne sai in ce kalla ne murmushin ki ma banjo ne mai bugar da wanda ya ɗauka. shalale lale anwaru lale lale ya shalale lale anwaru lale lale ni da ke a yau sai barka ni da kai a yau sai barka Ayi ni da ke a yau sai barka Ayi ni da ke a yau sai barka Ayi ni da ke a yau sai barka Allah Allah Allah ado ado Allah faɗi inda juda take Allah shi kada ya san inda juda take amma ni ban san inda juda take ba wala ba za ku daina azabtar da ni ba Allah ba baya son zalunci inna lillahi لا الله الله الله الله الله الله الله الله الله Okay. ina juda Allah Allah shi ya san Allah shi kada ya san inda juda take amma ni ban san inda juda take waye Allah Allah shi ne Allah shi ne wanda ya halice ni ya kuma halice ki shi ne kuma wanda isa ma ya kasa yayi kuma rana daga gabas take faduwa a yamma shi ya san inda jula take na Allah na Allah kin yi sa'a allanki yana da girma kuma na ga yana da gaskiya saboda haka za mu fitar da ke za mu fita da ke daga garin nan sai dai ya za mu yi da sarki mu duk inda muke duk inda kike muna tare da ke ya Allah alhamdulillah rabbil alamin ya Allah ya yeah. kamata mu barta daga nan mu koma in sarki ya gamu to za mu tafi ba komai ki daina tsorata ai muna tare da ubangiji Allah yana tare da mu kai ki ji komai ba abin da zai same mu cikin kudurar ubangiji ku zo mu tafi ki ji komai ku dakata ku daina jin tsoro Thank you. girman kudura ake nuna muku ba shi yasa ba ku yarda da Allah bane ba shi yasa duk ku san da kudura sa irin wannan zauna abin da yake faruwa kenan muka yi ta sara sara a mu amma daga baya da allah ya ganar da mu sai muka zo muka watsar da zancen inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ubangiji ina kishin musulunci wai musulmin ba san idan suka rigima tsakanin musulmi da musulmi ba duk wanda ijewa wani ciwo ko kuma aka kashe wani duk wuta za a tafi wannan duniya kalilan me zai sa ka dinga rigima Allah ka sauwaƙe mana wannan masifa don girman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ka yaye mana wannan bala'i Assalamu alaikum wa alaikum assalam sai da nusaiba malam ne turo ne ya ce ki je na san gani shin amma ni kwa na ga a wajen sallah sai na ga suna haka da kuma haka. To me suke nufi? Gaskiya Allahu a'alam. Sai dai ki bari idan Anwar ya zo. In Allah yadda ni zan mishi wannan tambaya. Kin gano?

dama ina so in tambaye ka ne sai kuma muka haɗu da kai yanzu a ina baki dama duk lokacin da kika kina da wata tambaya yana da kyau ki dinga ya ko ina ne zan baki amsa ana daman tambayar da zan ma shine hmm. me yasa a kowance a garin nan naku nake ga idan wasu za su yi sallah hmm. sai ga wasu sun yi haka wasu kuma hannun shi a sake shi ne nake so in kai min bayani akan aisha ke ilimi ko ji kin gane ko amma kin kyauta da kike tambaya wato da wanda ya sallah a haka da wanda ya sallah a haka du ɗaya ne ba bambanci ah, ba bambanci domin mun kin san addini musulunci addini ne mai sauki kun gane oh, yawa da Allah ya yi sallah a haka ma samu sahabbai da sahabbai da Allah da yawa suna sallah kin ga dan mutum yayi aure babu matsala saboda haka da wanda ya haka da wanda ya haka daidai ne sai dai manzon Allah idan zai sallah yakan dauki hannunsa na dama sai dora akan na hagu na hagu ne a na dama ne a hagu a na dama ike daura dauka sai dora akan na hagu sai kin fara dora na hagu sai a daura kin na dama sai a dora hmm. kin gane ai daidai ne babu banci ba banci saboda haka da wanda ya sallah haka da wanda ya sallah haka to sallar kin gane ai na gane yawwa to zan koma na gode to za ku karasa gidan ne zan mu to to shi ke to shi ke ya jima a tsoro da ke ni ma zan je ga wajen malam sanda da buja abinda nake so in gaya muku a takaice gaskiyar magana sai fa kun yi da gaske akan abin da nake gaya muku domin yanzu da juda da wannan yan uwar tata me take da suna kilari kenan kilari eh. to wa kace kilari to magana da ake su ma yanzu sun riga sun saje da jama'a mu ana ana can an tara manyan gari da sauran malamai da kowa ana taro su ma sun zama na kundaru kunda kundaru kunda kundaru kunda kunda kunga buja zan sake hanya to sai ina zan kundaru kunda kunda ma hajjuda tana wajen su ko shikenan kundaru kunda kundaru kunda kundaru kunda guja juda ta gudu ta bar mu ta tafi can tana yin wata al'ada wacce ba ta mu ba ta guji al'adar da muka bari da muka gada kaka da kakanni har kilari hmm. wannan wulakanci ne a gare mu wannan ya zama abin kunya a gare mu Buja. Kundaru kunda. Yanzu ya za a yi, ka je ka kamo su. Babu abin yi, sai ka bi su. Ka kamo Juda, araye ko amace, kuma duk wanda ya sanadin tafiyarta, ka hallaka min shi. Kundaru kunda. Kunda! Kundaru kunda! Kunda. Kundaru ya baka sa'a. sanda da ƙwanda a zai haɗa min ta ko

gaskiya ne ku je ku gaya ma sarki mun san shi ya haife mu shi mahaifinmu ne kuma ba wanda ya isa ya canja wannan amma hanyar fata mun bar hanyar fata mun gane gaskiya ku je can Allah shirya mu ma riga mun san ba mun da shi ku da ku da kare akan ku mu ba mu san wannan da rubunda ba ah, to ai ya kare a kan kai ku je ku gaya masa Allah ya shiryar da shi ni yanzu ba juda nake ba Aisha nake don haka ba za ta ba Allah Allah Allahu akbar kai kai ها آه. السلام عليكم وعليكم السلام عايشة خديجة فنوكم والله إني أنا كنت وأنا كده زعفي زعفي بالله أخوي خديجة أي كنا أخويتا Faɗima ya maganar karatun nan namu ni na manta Thank you. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Fatima. Anawar. Huta ake yi ne? Wallahi huta nake san da za. Ya gida? Lafiya kalam. Ya ina Aisha? Aisha? Eh. Aisha? Ai ina jin. Ta koma ciki. Wallahi san da za. alhamdulillah wallahi Aisha Aisha Anwar kunya kike ji ne Anwar ai kunya ka nake ji Anwar ya karatu na jiya ma da ka koya min farkon sa Aisha wanka kenan <laughs> ai la haya a fiddini babu kunya a cikin addini kin gane ai duk abin da baki sani ba ki tambaya insha Allah zan miki bayani har ki samu damuwa kin ji wato farkon ki kan manta na manta farkon hmm. wato niyya kenan niyya eh a farko shine niyya duk abin da mutum zai yi a addini farko ya fara da niyya ba mun yi a karatun mutum a farko ba innamal a'malu bin niyyat dukkan aiki ba a fara shi sai da niyya haka manzon Allah ya ce kin gane na gane amma Aisha kina wannan shine sai kuma me Anwar an shi kenan to sai kunyar ta kare Hoje. 我家温山。 zamto malama yi ki dan haka zan yi tambaya a gare ba shaka dan kwakin birge ni ai ba sai san barka ina a gare ki dan kin yi bajinka shi yasa ko yaushe dama mun zo daga wasiƙa ce aka aiko to to to to masha Allah daga can garin inda su malam shehu suke to masha Allah ai da wani ta'a ga Allah ya da ruwa an dole ga Allah wallahi karba alhamdulillah alhamdulillah to masha Allah kai kai to duba kuma wannan assalamu alaikum bayan gaisuwa irin ta musulunci takarda daga malam sule da malam ja muna masu bakin cikin sanar da ku cewar allah ya yi wa malam shehu rasuwa bisa san da kafirai suka masa muna muku ta'aziyya Allah ya ji kansa Allah ya gafarta musu abin na ji kansu kin san da yake maguzawa suna shigo mana to shine suka kawo mamaya kuma Allah ya sa su kashe la hawla wala quwwata illa billah ba wani abu bane sabo abin duk da ake yi a rayuwa maimaita shi ake yi wasu musulmi sun wahala sun shiga matsala wadda ta lullunka mu kafin mu saboda haka don wannan ta zo ba wani abu ba ne mu ma masu bi ne a sahunsu mutuwa fa tilace ku sani dole ne ka mutu to amma magana shine karka yadda ka mutu mushi Allah idan ka mutu ba ta hanyar Allah ba to ka mutu mushe kuma mutanen da suke kan shashanci da shiririta da rashin basira da dakikanci sun zama masu jura wahala to ina ga wanda yake kan hanyar Allah subhanahu wa ta'ala to abinda nake so in gaya muku mutanen nan din na fi ku sanin su na fi ku sanin girman kansu taurin ransu taurin ransu da rashin mutuncinsu tun da kuka ga sun zo har nan suka koma to tabbas ina tabbatar muku za su kuma dawo. menene abin yi shine ko me ya zama a cikin shiri <laughs>

annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce musulmi dan uwan musulmi ne idan aka taba daya kamar bulo ne a tsige guda daya duk an taba bulon saboda haka mu za mu yaƙi ne iyakar ranmu kuma idan mun mutu mun yi jihadi kun san abin da ake nufi da jihadi mutum ya mutu dan aljanna ya mutu hanya ta addinin islama dan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kar mutum ya zo duniya ya mutu haka sakaka ba a hanyar Allah ba duk mutumin da ya mutu ba a hanyar Allah ba ya yi asara a rayuwarsa <laughs>